Hanyar Adalci Darasi na talatin da uku Ɗan ragon ƙetarewa Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya gane ya miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi ya kafa, haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina da farin ciki mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. A darasin da ya wuce, mun ga yadda Fir'auna ya nemi ya yi jayayya da Allah, Allah ya ƙudurta zai ceci mutanen Isra'ila daga bautarsu a Masar, amma sarkin Masar ya dage ya riƙe su bayi, ashe, ko ƙwai zai yi kokuwa da dutse? Saboda haka, mun ga yadda Allah ya zubo annoba tara masu tsanani bisa Masar ta wurin Musa da Haruna, amma duk da waɗannan ma’uzuzai da alamu ba su sa Fir'auna ya ba da kai ga maganar Allah ba, bai yarda ma Isra'ilawa su fita daga ƙasarsa ba. Yau nufinmu mu ci gaba da labari, mu ga annoba ta ƙarshe, ta goma, wadda Allah ya zubo bisa Fir'auna da jama'arsa, wato annoba wadda za ta sa Fir'auna ya yarda da fitowar Isra'ilawa daga Masar. A darasin da ya wuce bayan annoba ta tara, sai Fir'auna ya ce ma Musa da Haruna, Tafi, ka bani wuri, ka mai da hankali fa, kada in ƙara ganinka, gama ran da na sake ganinka ran nan ka mutu. bisa ga fitowa Sura goma aya ashirin da takwas. Yanzu, bari mu karanta daga Sura ta goma sha ɗaya, mu ji yadda Allah da kansa ya amsa ma Fir'auna ta bakin Musa. Littafi yana cewa, bisa ga fitowa Sura goma sha ɗaya, Musa ya ce wa Fir'auna, Ga abin da Ubangiji ya faɗa, a wajen tsakar dare zan ratsa cikin Masar. kowane ɗan farin da ke ƙasar Masar zai rasu daga ɗan farin Fir'auna, wanda zai hau gadon sarautarsa, har zuwa ɗan farin kuyanga, wadda ke niƙa, da dukan ɗan farin shanu, za a kuwa kuka mai zafi ko'ina a ƙasar Masar, irin wanda ba a taɓa yi ba, ba kuma za a ƙara yi ba, amma ko kare ba zai yi wa wani mutum ko dabba na Isra'ilawa habshi ba, domin ku sani Ubangiji zai bambanta tsakanin Masarawa da Isra'ilawa, sa'an nan dukan fadawanka za su zo wurina su faɗi a gabana suna cewa, Ka fita kai da dukan jama'arka, sa'an nan zan fita, daga nan sai Musa ya fita daga gaban Fir'auna a husace. haka muna ganin shirin Allah, zai zubo wata annoba bisa ƙasar Masar, annoba da za ta fi sauran annobai waɗanda suka wuce tsanani. Allah ya sanar da mutuwar kowane ɗan fari a Masar, kuma aski ya kawo gaban goshi, kai, annoba mai ban razana, me zai faru ga ɗan farin Isra'ilawa, ko za su mutu tare da ’ya'yan farin Masarawa? Tabbas, ba su cancanta su tsira daga hukuncin Allah ba, su kuma masu zunubi ne, kamar dukan mutanen Masar. Sai Allah ne mai aminci mai jinƙai ya shiri domin ya tsare mutanen Isra'ila daga annoban nan. Bari mu ci gaba cikin Sura goma sha biyu. mu ji abin da Allah ya faɗa ma Musa, shi umarci Isra'ilawa su yi domin ’yan farinsu su tsira daga mutuwa. Littafi yana cewa, Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, A faɗa wa dukan taron Isra'ilawa cewa a rana ta goma ga watan nan, kowane namiji ya ɗauki ɗan rago ko ɗan akuya daga cikin garge domin iyalinsa, dabba ɗaya domin kowane gida, tilas ne dabba ta kasance lafiyayya ƙalau bana ɗaya, za ku kamo daga cikin tumakinku ko awaki, za ku turke dabbar har rana ta goma sha hudu ga wata, wato sa'ad da dukan taron jama'ar Isra'ila za su yanka ragunansu da marece. sa'an nan ku ɗibi jinin, ku sa a dogaran ƙofa duka biyu, da bisa kan ƙofar gidajen da za a ci naman dabbobin. A daren nan za ku gasa naman, ku ci da abinci marar da labu, da ganyaye masu ɗaci, kada ku ci shi ɗanye ko dafaffe da ruwa, amma a gasa shi da kan, da ƙafafu, da kayan ciki. a gidan da aka shirya nan za a ci, kada a fitar da naman waje, kada kuma a karya ƙashinsa. Ga yadda za ku ci shi, da ɗamara a gindinku, da takalma a ƙafafunku, da sanda a hannunku, da gaggawa kuma za ku ci shi, idin ƙetarewa ne ga Ubangiji. A daren nan zan ratsa ƙasar Masar, an bugi kowane ɗan fari na ƙasar, na mutum da na dabba, zan hukunta gumakan Masar duka, gama ni ne Ubangiji, jinin da ke bisa gidajenku zai nuna inda kuke, sa'ad da na ga jinin zan tsallake ku, ba kuma wani bala'in da zai same ku, ya hallaka ku a lokacin da zan bugi ƙasar Masar. Bari mu ɗan dakata a nan, ko kuna ganin shirin da Allah ya umurta don ceton ’ya'yan farin Isra'ila kada su mutu, kuma domin ya fanshi dukan mutanen Isra'ila daga bauta a Masar, shiri mai ban mamaki ne, bisa ga tunanin ’yan Adam, shirin nan wauta ce, Allah ya nufi ya fanshe su da jinin ɗan rago. jinin ɗan rago marar lahani, za su shafa jinin nan ga dogaran ƙofar gidajensu, jinin ɗan rago kaɗai zai ceci ɗan fari daga mutuwa. Bayan da Allah ya gama yin magana da Musa da Haruna, sai sun tara dukan datiɓan Isra'ila, sun gaya musu abin da Allah ya faɗa game da ɗayar ɗan rago, Sa'ad da dattawan Isra'ila suka ji shirin yadda Ubangiji zai ceci ’ya'yan farinsu daga annobar mutuwa, sai sun sunkuya har ƙasa sun yi ma Ubangiji sujada. Bayan wannan, da tiɓe da dukan mutanen Isra'ila sun aikata daidai abin da Allah ya umurta ta bakin Musa, saboda haka littafi yana cewa bisa ga fitowa Sura ta goma sha biyu. da tsakar dare, sai Ubangiji ya karkashe dukan ’ya'yan fari maza a ƙasar Masar, tun daga ɗan farin Fir'auna, wato magajinsa har zuwa ɗan farin ɗan sarƙa da ke a kurkuku, har da dukan ’ya'yan fari maza na dabbobi. Da dare Fir'auna ya tashi, shi da dukan fadawansa da dukan Masarawa suka yi kuka mai tsanani a Masar, gama ba gidan da ba a yi mutuwa ba. Ko kun ji abin da ya faru daren nan mai ban razana? Ko Allah ya hukunta ƙasar Masar yadda ya ce, I, ya yi shi, a sha biyun dare, mala'ikan mutuwa ya ratsa dukan ƙasar Masar, ya kashe kowane ɗan fari, daga ɗan farin sarki Fir'auna har zuwa ’ya'yan fari na ’yan kaso. daren nan an yi kuka mai tsanani ko'ina a Masar, gama a kowane gidan ba Masare wani ya mutu. Me ya faru a gidajen Isra'ilawa, ko Allah ya ceci ’ya'yan farinsu daga annobar mutuwa, mi kun gani, Allah ya yi musu alkawali cewa, Sa'ad da na ga jinin zan tsallake ku, mutanen Isra'ila sun shafa ƙofofin gidajensu da jinin ɗan rago, yadda Allah ya umarta, albarkacin wannan babu mutuwa ko ɗaya wurin ’ya'yan farinsu, amma a gidajen masarawa kowane ɗan fari ya mutu, domin ba su bi hanyar ceto wadda Allah ya shirya ba, wato hanyar jinin ɗan rago. Saboda haka littafi yana cewa, bisa ga fitowa har yanzu Sura goma sha biyu, sai Fir'auna ya sa aka kirayo masa Musa da Haruna da daren, ya ce musu, Tashi, ku da jama'arku, ku fita daga cikin jama'ata, tafi, ku bauta wa Ubangiji kamar yadda kuka ce, amma ku sa mannin albarka. Masarawa suka iza mutanen su gaggauta su fita ƙasar, gama suka ce, arewa za mu yi idan ba ku tafi ba. A ƙarshe Fir'auna ya rasa zaɓi cikin magana, dole ya ba da kai, ya yarda ma Isra'ila su tafi. Mun riga mun gani da fari Fir'auna ya ce ma Musa da Haruna, Wane ne Ubangiji, har da zan ji maganarsa, in bar Isra'ilawa su tafi? ai, ban san Ubangiji ɗin nan ba, balle in bar Isra'ilawa su tafi. Amma a ƙarshe, dole Fir'auna da dukkan Masarawa sun furta Allah na Ibrahim da Ishaku da Yakub da Isra'ila, ya fi dukan gumakansu da layinsu, da bokayensu ƙarfi da iko, kada ƙwai ya yi kokowa da dutse, ba mai ma Allah jayayya ya kuma yi nasara. Daren nan Isra'ila sun kama hanya, sun fita daga Masar, sun tafi da dukiya mai yawa wadda Masarawa suka ba su. Littafi yana cewa, Har yanzu bisa ga fitowa Sura goma sha biyu, Isra'ila kuwa suka yi yadda Musa ya faɗa musu, suka roƙi Masarawa kayan adonsu na azurfa da na zinariya da na kuma tufafi, Ubangiji ya sa jama'a su yi farin jini a wurin Masarawa, saboda haka Masarawa suka ba su abin da suka roƙa, ta haka suka washe Masarawa. Zaman da Isra'ila suka yi a Masar shekara ce ɗari hudu da talatin. Dukan wannan ya faru don a cika alkawarin Allah ga Ibrahim ɗaruruwan shekarun da suka wuce, inda ya ce, ka sani lalle zuriyarka za ta yi baƙunci cikin ƙasar da ba ta ta bace, za ta kuwa bauta, za a kuma tsananta mata har shekara ɗari huɗu, amma zan hukunta al'ummar da suka bautawa, daga baya kuma da dukiya mai yawa za ta fita. Wannan anabci ya faru bisa ga farawa Sura sha biyar, aya sha uku da sha hudu. Labarin da mun bincika yau ana kiransa idin ƙetarewa, ya zama kwatancin rijiya mai zurfi, mai hanyoyi da yawa, cike da arziki iri-iri. Akwai abu da yawa da mun iya faɗinsa game da labarin idin ƙetarewa, amma lokaci bai isa ba mu fasarta dukan gaskiya da ke cikin labarin nan. sai dai akwai wata gaskiya mai muhimmanci ƙwarai, wadda kullum sai mu tuna da ita, ita ce alkawalin Allah ga Isra'ilawa cewa, Sa'ad da na ga jinin zan tsallake ku. Don me ’ya'yan fari na Isra'ilawa ba su mutu tare da suna mutanen Masar ba, ba su mutu ba domin Allah ya buɗe musu hanyar ceto ta wurin jinin ɗan rago. Allah ya shaida cewa ɗan fari zai kuɓuce ma mutuwa a kowane gida inda an shafa ma ƙofa jinin ɗan raku, amma ɗan fari a kowane gida inda babu jini shafaffe zai mutu. Misali, idan wani saurayi a cikin ’ya'yan farin Isra'ila ya tambayi mahaifinsa cewa, Baba, me yasa ya kamata ɗan ragonmu marar laifi ya mutu? sai mahaifinsa zai amsa masa, ya ce, Ɗana, yadda ka sani, Allah ya yanka hukuncin mutuwa bisa kowane ɗan fari a ƙasar, ta dalilin zunubanmu, dukanmu muka cancanci hukuncin Allah, amma Allah cikin rahamarsa ya gaya mana idan mun yanka ɗan rago marar lahani, mu shafa ƙofofin jinin, annoba ba za ta buge mu ba. dole ɗan rago ya mutu, sakamakon zunubi mutuwa ne, Allah ne mai adalci, bai iya ƙyale zunubanmu ba, ɗan rago zai ɗauki wurinka, za mu yanke shi a madadinka, yadda kakanmu Ibrahim ya yanka rago a maimakon ɗansa, Allahnmu mai adalci ne, baya wasa da zunubi maganarsa a fili gare mu take, ba zai ƙetare gidanmu ba, sai dai in akwai jini a kan dogaran ƙofa. Abokai, abin da ya kamata mu gane yau shi ne, a gaban Allah dukan zuriyar Adamu sun zama kamar ’ya'yan fari na jama'ar Masar da Isra'ila, shari'a mai tsarki ta Allah ta yanke ma kowane ɗayanmu hukuncin kisa, za mu fuskanci hukuncin Allah mai adalci, shi ne abin da littafai sun ce, ba ko wani bambanci domin kowa ya yi zunubi, kuma kowa ya kasa kai ga darajar Allah, bisa ga Roma Sura uku aya ashirin da biyu da ashirin da uku, sakamakon zunubi madawamiyar halaka ne. kuma za a kau da su daga gaban Ubangiji da kuma ɗaukar ikonsa. Tasalonikawa ta biyu Sura ɗaya aya tara To, me ya kamata mu yi domin mu tsira? Ta yaya Allah zai ceci masu zunubi daga sakamakon zunubansu, ba tare da ya ƙaryata adalcinsa ba? Ba za mu shiga zurfin wannan yau ba, amma abin da ya kamata mu gane shi ne ’yan raguna da Isra'ila suka yanka domin su tsira daga annobar mutuwa, sun kwantanta mana mai fansa wanda ya zo ya zubar da jininsa domin ya biya bashin zunuban zuriyar Adamu duka. Game da wannan mai fansa, littafi yana cewa, Ya mutu so ɗaya tak ba ƙari. domin ya kawar da zunubanmu, mai adalci saboda marasa adalci, domin ya kai mu ga Allah, an riga an yanka ɗan ragonmu na idin ƙetarewa. Bitrus ta fari Sura uku aya sha takwas da Kurintiya ta fari Sura biyar aya bakwai. Kenan jinin ɗan rago, wanda Isra'ila suka shafa maƙofofinsu don ceton ɗan farinsu daga mutuwa, kwatanci ne. yana nuna mana jinin mai ceton duniya wanda zai zubo a bisa gicciye, domin duk mai ba da gaskiya gare shi kada ya lalace, amma ya tsira daga madawamiyar hukuncin Allah. Kaifa, kefa, ko ka san abin da annabawan Allah suka rubuta game da jinin mai fansa, mai fansa ya zubar da jininsa domin Allah ya gafarta maka zunubanka. ba tare da ya ƙaryata adalcinsa ba, ko ka gazganta abin da aka rubuta game da jinin nan, wanda yake da iko ya cece ka daga hukuncin gidan wuta, ka sami tabbataccen wuri a gaban zatin Allah har abada abadin? A ranar ƙiyama ko hukuncin nan mai ban razana daga Allah zai ƙetare ka, ko kuwa zai faɗo a bisanka. yadda ya bisa a Masarawa? Abokai, lokacinmu ya ƙare, na gode don sauraro, a darasi mai zuwa in Allah ya yarda, za mu ci gaba da labarin Isra'ila, mu ga yadda Allah ya buɗe musu hanya a tsakiyar teku. Allah ya albarkace ku, ya bayyana ma zukatanku ma'ana mai zurfi. na kalmomin da ya faɗa ma Isra'ila cewa, Sa'ad da na ga jinin zan tsallake ku, bisa ga fitowa Sura ta goma sha biyu aya sha uku, Allah ya taimake mu, amin.